أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المطرود من رحمة الله الواسعة والصلاة والسلام على أشرف الخلائق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله وإن أتى الدهر بالخبط الفاضح والحدث الجليل آه، نشكر الله على كل حال ونصلي على خاتم الرسل محمد wa ala alihi tayyibin ina so zan dan yi magana akan global crisis ko kuma alfada'il kauniya da larabci kenan wato abubuwan da suke faruwa a duniya na aubi'a waɗanda suke sanya mutane cikin tsoro da tashin hankali Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat fabashshir as-sabirin wa bashshir as-sabirin wato za mu yi muku ibtila'i da wani abu daga cikin tsoro da yunwa da kuma halaka ta rayuka amma ya annabi ka yi wa waɗanda suke da haƙuri bishara dole ne a cikin wannan hali da muke cikin mutane su kasance sun ɗauki haƙuri ya kasance silahi waɗanda za su yi amfani da shi wajen faɗa da shi wannan cuta ɗin da take fuskanto al'umma wadda ita ce covid-19 wato virus corona wanda ya kasance ya tada hankalin mutane to dama Allah subhanahu ta'ala ya faɗa so abin da za a yi shine a ɗau haƙuri kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ishara gare shi abu na biyu dole ne a yi wato aiki da wiƙaya sabida ta khairu min ilaj kamar yadda laraba suke faɗa misali ne mashuri cewa wato a ɗau kiyayewa ya fi a ce sai bayan cuta ta kamu da mutane sannan a nemi magani so dole ne a yi amfani da wiƙaya kamar yadda likitoci suke yin ishara gare shi dole ne duk wasu ah, steps da likitoci suka nuna za a yi amfani da su wajen kiyaye kai daga afkuwa daga wannan cuta ɗin dole ne a yi amfani da su saboda ya gabata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ba'un shine irin wannan cuta kamar coronavirus idan ya bayyana a gari to ya haramta wanda baya cikin garin ya shiga cikin garin wanda kuma yake ciki ya haramta gare shi ya fita daga garin sai dai kuma akwai istisna'at wanda mutum zai iya fita saboda neman magani idan ya kasance kasar su babu magani su wannan aklan hankali ya ce a koma zuwa ga wato yin magani idan babu magani a ciki babu bukatar sai an yi ma istisna'i din wannan abu na biyu kenan abu na uku kuma shine dole ne a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala duk da wasu suna cewa wannan cutar a ah, halittar ta aka yi wato ba zahira ba ce ba wadda ta kasance ta bayyana min nafsiha wato daga kankin kanta sun ce halittar ta aka wasu kuma sun ce an samu ta ne daga haiwanat wa ma ila zalik ala kulli halin dai ko ma dai yaya ne ko kuma ko ikabi ne na Allah subhanahu ta'ala ga bashariya gaba ɗaya dan su koma zuwa ga al'amarin Allah a dai kowane hali muke ciki dole ne ya kasance an koma zuwa ga Allah din subhanahu ta'ala saboda ilaihi masail khalq wa awaqib al-amr dole ne duk wanda ya kasance um, al'amura suna komawa zuwa gare shi musamman Allah subhanahu Ta'ala dole a koma zuwa gare shi don neman kariya da wato afkuwa daga wannan cuta din da kuma yin luju'i gare shi ta hanyar yin zikirori da ibadoji da istighfari da sauransu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh